ranar litinin 12 ga watan disamba shekara 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da usman ga muhimman kanunsu studio kalangu ya lashe tukuncin kafar sadarwa da ta yi fice wajen saka shirye-shirye da suka shafi kare hakkin dan adam gasar da kungiyar gdh ta tsara kasashe tara da ke cikin yarjejeniyar dugu kan batun tsarin iyali sun yi wata ganawa yau da sahi a birnin yamai a rahoton na musamman na maraicen wannan za mu taɓo batun dokar nan da ta yi tsokaci akan lafiyar iyali a ƙasar nishe da fata wani lahiya ga labarin kamar yadda suke Istidiyo Kalangu ya lashe tukuncin kafar sadarwa wadda ta yi fice wajen kare hakkin ɗan adam a cikin shirye-shiryen shi da yake gabatarwa. baya ga tukuncin kan batun bunƙasa da kuma kare wato hakokin ɗan adam a ƙasar Nijar. Studio Kalangu ya samu lambar yabo kan dukkan shirye-shiryen da yake watsawa dangance da kare hakkin bil'adama. Da sanyi sahi yau ne aka ba da wannan tukuncin. Rafikatu a ta halarci bikin ga ƙarin hasken da Ibrahim Abdul Tekere, shugaban ƙungiyar 'yan jarida a fannin kare hakkin ɗan adam LGDH ya yi. Gaskiya abun farin ciki ne ga 'yan jarida ga baki daya dangance da dukkan abin da muka yi a safe yau wanda yana cikin tsari karo na 74 a kan sanarwar yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya. Muna yi wa duka waɗanda suka samu tukuici barka kamar yadda shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam CNDH ya faɗa kar a yi ƙasa a gwiwa. Muna yi wa Kalangu barka da ta samu wannan tukuici na bunƙasa da kuma kariyar kare haƙƙin ɗan adam wannan shekara ya zo daidai da ƙaddamar da karo na 75 na ƙungiyar 'yan jarida masu kare haƙƙin ɗan adam tare da taken kowa ya tashi tsaye domin kare haƙƙin ɗan adam ina kira ga kafafen yada labarai su bi wannan sahu wanda shekara mai zuwa a samu da yawan tukuici da kuma aiwatar da abubuwa da dama domin 'yancin ɗan adam Yau da sahi a birnin Yamai aka soma babban zaman taron kasashe tara da ke ne yarjejeniyar Gadugu kan batun tsarin iyali dangance da raskuna ta sha ɗaya ta karshen shekara. Wannan zaman taron wata dama ce kasashe ta su bitar irin ci gaban da aka samu da kuma abin yi nan gaba a game da batun na tsarin iyali. Kamar yadda daraktan ma'aikatar Dr. Ahmad Hussaini ya shaida ma Habibu Garba. Shekara 2021 mun girka wani sabon jadawali mai tafiya da zamani na biyu da ake kira jadawalin kasafi na shekara 2021-2025 inda Nijar tana da gurin kai da muradi da ta tsara na kai ga kashi 29 cikin 100 na adadin masu amfani da tsarin iyali. Mace ya kamata ta samu kai ga magunguna na tsarin iyali a lokacin da take so a kowane lokaci. fata da wata wahala ba a cikin wannan akwai dabaru da dama ta farko samar da isassun kayan magunguna a cikin ƙasa shawoyi da kuma cibiyoyin asibiti da kuma batun kai su a wurare saboda akwai wuraren da ke da wahalar zuwa muna shirya taruka na tafiya tare da al'umma inda suke domin ba su dama da daga da bukatar su akan tsarin iyali kwamitin da ke kula da tahiyar da al'amuran jiha a gadas cewa da cvc a turance na kokawa da rashin kulawar wasu ma'aikatan gwamnati a game da kulawa da al'amuran nasu na kiwon lahiya da suka shahi rashin likitoci da sauransu a dalilin haka ne kwamitin ke kira ga mahakuntan jihar da ma kasa ga baki daya don a kawo musu ɗauki cikin gaggawa ga dai ƙarin haske daga bakin hassan umaru shugaban kungiyar a cikin firarsu da anise karim lokacin baya bayan na akwai karancin jami'an kiwon lafiya musamman ma a wannan lokaci na kwararan mutane su da wannan lokacin sanyi da ke tattare cututtuka da dama musamman ma zazzabin cizon sauro mura wani lokaci ana kawo mara lafiya da yamma za ku lura a cikin wasu cibiyoyin kiwon lafiya jami'i guda ne da zai kula da tarin mutane da suke jira matsalar ko ina ne jami'an kiwon lafiya ba su isa za ku ganin mara lafiya da ke jira kwance a ƙasa ba kowa bane yake da halin zuwa likita mai zaman kanta yanzu lokaci ne na kwararar mutane kenan a tuna wajen zuba likitoci masu isa domin su kula da al'umma mutane suna wahala irin muga magabata a bangaren kiwon lafiya shine na su kara zuba jami'an kiwon lafiya masu isa a yan kwanakin baya-bayan nan a jihar doso ana fama da yawan sarandi kala-kala in ji kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a cewar mamman da shugaban kungiyar ya kamata a wayar ma al'umma kai don ta kawo ta gudummawa a wannan fannin ƙadai ci gaban firar tasu da ausi abdulrahman Eh, Jihar Doso a yau ta kasance waje da 'yan ɓata gari suke cin karansu ba baka suna hucewa wajen Benin. Abin da ke nuna cewa ya kamata a janyo hankalin mutane da ya kamata a fara wayar da kawunan su dangance da nauyin da ya rataya a wuyansu a cikin bunƙasa sha'anin tsaro. Kamar yadda ayar doka ta 38 na kundin tsarin mulkin ƙasarmu yake cewa ba nauyin jami'an tsaro ne kaɗai ba na tabbatar da tsaro nauyi ne da ya rataya ga duka ɗan ƙasa sannan wannan ba zai kasancewa sai in an wayar da kawuna da kuma baiwa al'umma labari sai kuma idan su da kan sun tahi tsaye tsayin daka na bunƙasa jagorancin euh, Rayuwar mazauna gundumar Boso da ke jihar Rifa ta samu dawowa yadda ya kamata a cewar shugaban gundumar. Mutane na gudanar da al'amuransu na kasuwanci yadda ya dace kuma kwanciyar hankali na dawa sannan a hankali sai dai shugaban arimi shatima ya koka da rashin kyawun hanyar nan ta difa boso da yake fatan ganin magabata su gyara ga dai abin da ya shaida ma gidi abdulrahman babu matsala a cikin garin boso kowa da kowa yana shaninsa alhamdulillah yau an diba shekara biyar zuwa shida a kwaminkin boso rayuwa kowa ya san rayuwa ya canza zancen tsaro alhamdulillah yau in an koma kaman eh, dubu biyu da goma sha biyar in an ce boso ba kowa bane yake zuwa alhamdulillah yau in an gani sojawa jandarmomin polis da fars militar gaba ɗaya sun hada kansu kowa zai kwana lahiya lo kuma kowa zai tashi lahiya lo alhamdulillah sai dai mu ce ma eh, gwamnatin Nijar vraiment mun yi godiya me duk da haka a yi kokari a ce lahiya ta dawo gaba ɗaya eh, a nan departamentin Boso bukata yanzu in ka diba Boso yau kilo 60 ne da babban layi wanda yake cewa da turanci RNA muna so vraiment a yi layi ya taso daga babban kwaltan nan ya bi ta komin tumur ya zo boso kowa mutane 'yan kasuwa ne kowa da kowa ya ji daɗin wannan abun aje da dawo lahiya tsakanin difa da boso mu dakata dai a fannin na tsaro inda wata sanarwa ta kungiyar ecap sahel niger ta bayyana cewa an gudanar da wani zaman taron kwamitin zartaswa a ranar juma'a da ta gabata a birnin yamai ministan cikin gida ya bayyana cewa rundunonin jami'an tsaro na kai kawo na taka rawar gani sosai cikin al'amuran tsaro wannan rundunonin sun kunshi rundunonin jami'an tsaro na 'yan sanda masu sa ido kan iyakoki da na national da na sojoji garsi da kuma na jandarmomi. kullum kwaya bisa 299 ne aka kama da kuma kwayoyi 200,000 na diazepam Sink a ranar juma'a a dole kaina inda jami'an kwastom su gudanar da wani bincike a gabar kogin isa ta gundumar gaya abdulkadir musa jami'in kwastom ya ma fadil alu karin haske gina yau dai haro mai waɗannan kayan da ya bakin ruwa ne muka kama su suna ƙoƙarin fitar da su wajen karfe ɗaya na dare kayan daga benin ne suka fito daga nan kuma sai su tafi da su a najeriya ba yau ne suka fara ba taba ce wiwi kulli 301 ba ɗaya da miyagun kwayoyi da suka kai 200 mun yi kokarin kama masu dauke da kayan sai dai sun tsere mana a ruwa saboda injin mu bai kai wurin da suka gudu mun dauki kayan kuma mun fadawa mai gidanmu mun lissafa mun sanar da shi halin da ake ciki amma dai mutanen ba mu same su daga 12 zuwa 16 ga wannan wata na disamba kungiyar pagoda tare da ma'aikatar da ke sa ido kan yadda ake kashe kudaden gwamnati cewa da de kont sun soma wani zaman taron bayar da horo zuwa ga masu ajiyar kudi da mataimakansu na jam'iyyun siyasa ko ne dalilin ba 'yan siyasar wannan horon salu jeka jami'in sini sannan kuma ma'aikaci a kungiyar ta pagod ya ma zainab abdu karin haske Zaman bitar ya danganci ne biyo bayan bitar ba da horon da aka wa masu ba da horo da muka gudanar zuwa ga mambobin zaure na hudu na harabar kwamitin lauran kuɗi. Kun san kwamitin lauran kuɗi shine hukumar da ke binciken amfanin da ake da kuɗaɗen ƙasa na jama'a kuma jam'iyyun siyasa suna cikin sassan da ke samun wannan tallafi na gwamnati. Bisa wannan turban ne ya zama wajibi gare su su gabatar da lissafin kashe kashe-kashen kudaden jam'iyyar tasu kai a kai bisa lokuta kayyadaddu da aka zayyana kashe-kashen kudaden jam'iyyar da suka fuskanci zaɓuɓɓuka yau shine a basu horon iri ɗaya zuwa ga masu ajiyar kudaden jam'iyyar da mataimakansu don su samu kwarai da ta dace na gabatar da kashe-kashen kudaden kai a kai daidai wa'adin da aka zayyana. za a soma buga wasan kusa da na ƙarshe na kofin ƙwallon ƙafa na duniya qatar 2022 gobe talata inda croatia za ta kara da argentine maro kuma ta kara da faransa a ƙasar niger ana ci gaba da gasar super league ta ƙwallon ƙafa a ƙarshen wasan na wuni na biyar a isfan da ke cikin rukunin farko tana da maki goma sha ɗaya ita ke sahun gaba sannan kuma usgn e na goya mata baya da maki goma sai kuma s da maki tara a kokana fc ta arlita tana a makararren karshe matattakar karshe da ɗiyan kirgi uku espoir fc ta zande ɗiyan kirge ɗilag sai kuma jangozo fc ta maraɗi da ta tashi da babu a yanzu sai rahoton namu na musamman tun shekara ta 2006 ake aiki da wata doka kan tsarin iyali a ƙasar Nijar. Baya ga kular lahiyar iyali, wannan dokar ta kawo sauƙi a game da samun ingantaccen magani da kuma kulawa a cikin gidajen asibitoci na ƙasar Nijar. Alhassan Musa mai bima daraktan ma'aikatar kiwon lahiya a jihar Doso ya ma Fadal Alu ƙarin haske. Yaɗawar doka bisa ga lahiyar iyali da batun haifuwa don a baiwa masu ruwa tsaki na bangare daban-daban da ke sa hannu a ciki ne damar samun masaniya kan wannan dokar ta lafiyar iyali da kan ƙudurin aiwatawar shi. Wani alfanu gare shi wajen kiwon lafiya wa da ɗanta. Wasu al'amura da aka lissafa da su su ne fuskokin samun haifuwa. A yanayin da ake ciki mafi yawan lokuta an ma'auratan basa haihuwa ta yi zan wani tsaranta shi yasa aka yi maganar jinsi a cikin wannan dokar wani lokacin ana tunanin da mace ce bata haifuwa wani al'amarin kuma shine batun ciyarwa ɗaukar ɗawainiyar cututtukan da ke rataye ga yara ƙanana don an san yaro shine gabata mai zuwa don haka da zaran an samu an kyautata rayuwar yara haka na nunin za a masu girkin matasa da za su zama manyan gobe da ke da ƙoshin lafiya nazartar da aiki da tallafawar shugabancin zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa duk wannan domin taimakawa ne ga raguwar mace-macen durkushi da ake mace-macen jarirai don kuma a kyautata ayyukan ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiyar mata da yara har ma da wa'anda suka manyanta. Na lura da matasa na da fuska a wannan hutu wani irin kaso gare su. A ƙasar Nijar matasa na fiye da kaso hamsin cikin ɗari na al'umma. Ai don haka ne kuka lura da an yi maganar lafiyar matasa don ko an san su ne ubanni na gaba masu zuwa su ne uwaye na gaba masu zuwa domin a ƙara ɗaukar matakan kyautata lafiyarsu da batun haifuwa an ma batun zubar da ciki da ake a ɓoye al'amuran da ake gani ne wajen matasa kuma matasan nan su ne suka fi fuskantar wannan buƙatar don dai dukkan wa'annan sassan ya zan an kyautata musu lafiyarsu ne kuma an girka matasan nan kan turbar ma'aifa nagartattu na gobe abinda muke jira musamman a wajen jami'an kiwon lafiya lafiya don su ne sahun gaba ga wannan aikin kyautatawar na ganin sun taimaka ta hanyar ƙoƙarin da za su yi kuma su kyautata ɗaukar ɗawainiyar uwa da ɗanta. Gaya ta amfana da babban asibiti shin ko haka zai kawo kyautata ga kiwon lafiya al'umma? Hakika shi ne babbar buƙatar tamu zai baiwa masu aiwatawar kuma damar su yi taka tsantsan. duka duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakanci labarin sashen zabar mace tare da musa hassan a yi saurare lahiya sai an jima Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.